A labarinmu na yau, shahararren mawakin nan Nura M Inuwa ya wallafa wani bidiyo a shafinsa na Instagram inda yake tsokacin cewar wasu sun bata masa suna akan script wato labari a kalmar Hausa inda suke cewar sun bashi sannan kuma ya ci amanar su. Wani matashin mawaki ne mai suna Prince Lil Amir wanda hakan ta kasance tsakaninsa da Nura M Inuwa inda ya samu goyon bayan wani matashin mawakin dan uwansa wanda ya ce hakan ta faru ne akan idanuwansa kuma a gabansa aka yi kiri da mu ganin annabin tsohuwa. turka shi to fa Allah ya kyauta gaba ku biyo mu a channel ɗinmu dan jin yadda za ta kaya a tsakanin su ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun labaran mu da dumudumin su zan yi amfani da wannan damar in yi kira ga yan uwa da mu kiyaye musu na juna mu kiyaye cutar da juna yau na tashi da safe wani ya yi min magana wai na ta haƙƙinsa shekaru da yawa da suka gabata ya turo min secret kan zan yi amfani da shi ko zan bayar in yi amfani da shi wanda ban san wannan zancen ba wani je ta sha na karba wani shi kuma ya zo yana ba da shaidar zir ya san ni royal na gyara mu'amala na dan bakka ba dole ba ne dama ka so ni ai ba haka na sa zuciyata dole sai ka so ni ba wanda suke so na na gode wanda bai so na banjin haushinsa wannan shine amma ka zo ka neman kasafi ka tambayi ba din ko ka kushe na a gurinsa zai baka maganan gaskiya ni Allah ya isa ban yafe ba kan wannan magana Allah ya isa ban yafe ba Allah ya isa